الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة mu da يوم saduwa yau bakwai ga watan dubu da dari hudu da arba'in bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma ga watan Julai kenan ko dubu da sha tara za mu ci gaba da karatun akan manzumatul qawaid al-fiqhiyya na babban malami الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي رحمه الله idan ba kuma ba a wancan satin mun fara mukaddima akan wannan fanni na ilimi mun yi bayani kan muhimmancinta mun yi bayani akan nauyuka na ka'idoji a wurin malaman Sa'an sa'annan kuma mun fara karanta daga cikin manzuman mun karanta daga baiti ta farko har zuwa baiti ta sha daya ko a yadda muka yi bayani akan ka'ida da malamai suke ce da shi al'umuru bi ne kaidan da malai yake nufi da bait na goma shari'a inda yace anniyatu shartun li sa'ir amal fiha as-salahu wal fasadu lil amal mun muka yi gani cewa wannan bait suna magana ne akan kaidan da ake ce da ita al-umuru bi maqasidiha saboda haka a yau za mu ci gaba daga baiti na goma sha biyu inda malam yake cewa yace addinu mabniyun alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih yace addinin musulunci mabniyun alal masalih fi jalbiha an gina ta ne an gina addinin musulunci ne akan janyo maslaha mana me ya kira da maslaha shine amfani duk wani abu da zai zama to amfani ga mutane ko ga mutum shari'a tana tabbatar da ita ina ba tam gane yace wa dar'i lil qaba'in haka na kuma an gina shari'a ne akan tunkude cuta ina fata mun gane saboda haka duk wani abu da zai zama to amfani ga mutane zai zama to maslaha shari'a tana so a tabbatar da shi kuma tana so a a yawaita shi sannan duk wani abu da zai zama to cuta ga mutane ko ga mutum ana so a tunkude shi gwargwadon iyawa idan ba zai yi ba alal akal ana so a rage shi shi yasa malamai suna cewa الشريعة الإسلامية مبنية على على جلب wa وتكثيرها ina fata mun gane an gina shari'ar musulunci ne akan a janyo maslaha kuma a yawaita ta sa'annan kuma an gina tana akan me wa dar'il mafasid wa takliliha sana a tunkude mafsara barna a rage barna gurgurin yawa ina fata mun gane idan ba zai yi a tunkude barna gaba ɗaya ba to a rage ta wannan shine abinda wannan baiti take magana kai wannan baiti suna magana akan ka'idan maslaha yana da kyau mu sani maslaha idan malaman shari'a suna magana akan maslaha suna kakkasa maslaha gida uku yana fatan gane gwargwadon muhimmancinta a shari'a akwai maslaha da ake ce da ita a garuriyat akwai masalin da ake ce da su alhajiyat sannan kuma akwai masalin da ake ce da su altahsiniyat na ji nufi da haka idan aka ce a garuriyat ana nufin wato abubuwa waɗanda rayuwa ba za ta yi ba sai da su abubuwan da idan aka rasa su to mutane za su yi kasaran duniya da lafiya ina fatan gane irwara na abubuwa ana kiran su a garuriyat shari'a tana ba su muhimmanci sosai bal malam suna cewa waɗannan abubuwan su ne asalin manufofin shari'a kuma guda biyar ne karkashin wannan abdaruriyat ina fatan gane abu na farko shine hifzuddin shari'a ta zo da wato a kiyaye addini ina fatan gane shi yasa Allah subhanahu wataala ya turo manzanni ya sauka ya sauka da littafai ina fatan gane shi yasa aka shar'anta jihadi domin a daukaka kalmar la ilaha illallah ina fatan gane duk wani abu da zai sa a dawo mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai to shari'a tana so a tabbatar da shi ina fatan gane duk wani abu da zai jawo mutane su face daga hanyar bauta ga Allah shi kadai to shari'a ta hana shi yasa kuma aka sharanta hukuncin ridda duk wanda ya ridda an ce a kashe shi ina fata magana wannan shine wato abu na farko karkashin abdaruriyat hibsu din a kiyaye addini abu na biyu shine me shine hibsu nafs shari'a ta zo da a kiyaye rayuka ina fatan gane shari'a ba ta yada da a kashe mutum ba tare da hakki ba ko da ko kafiri ne ina fatan gane matuka ya zama to kafirin da babu yaki tsakaninmu da su akwai yarjejeniya na zama lafiya tsakanin da su to haramu ne mutum ya taba irin wannan kafiri bal manzala sallam yana cewa duk wanda ya kashe kafirin da akwai amana akwai alkawali tsakanin mu da su duk wanda ya kashe wannan kafirin to ba zai shaki kamshi aljanna ba duk da cewa kamshi aljanna ana shakanta tun tafiyan shekara ɗari biyar wannan kafiri kenan ba ina kuma ga musulmi shi yasa a wani hadis manzala yana cewa la zawali dunya ahwan ala Allah ah, min kafin mu'min bi ghairi yace duniya ma ta gushe gabaki daya, ta fi sauki a wurin Allah akan a kashe mumini ina wata gane to shi yasa shari'a ta shar'anta wato kisasi duk wanda ya kisa shi ma a kashe shi dan me dan a kiyaye rayuka mutane shi da manzo Allah subhanahu wa yana cewa cikin alqur'ani wala kuma fil kisasi? A? hayat ko ba kuma idan mutum ya san cewa in yayi kisa shi ma za ka yi dagan zai bari to a haka sai kowa ya rayu shi yasa Allah ya ce a cikin kisasi akwai rayuwa cikin sa saboda haka shari'a ta zo da a kiyaye rayukan mutane sa'annan kuma abu na gaba shine shari'a ta zo da wato a kiyaye hankali mutane ina mata mun gane saboda mai idan babu hankali babu mutum ko ba ka ne to shi yasa aka haramta shan giya shi yasa aka haramta duk wani abu wanda zai taba kwakwalan mutum ina mata mun gane shi yasa shari'a ta kodaita da a nemi ilimi dan mutum ya waye ya zama to waye yana rayuwarsa ina mata mun gane sannan kuma abu na hudu shine shari'a ta zo da wato a kiyaye zuriya mutum da dangantakansa shine hizbun nasal ina fata mun gane shi yasa aka shar'anta aure shi yasa aka haramta zina ina fata mun gane sannan abu na abu na biyar shine wato hizbun mal shari'a ta zo da a kiyaye dukiyar mutane ba ta so a ji dukiyar mutane ba tare da hakki ba shi yasa aka haramta sata wanda ya sata an ce a yanke hannunsa shi yasa shari'a ta haramta riba sai yasa shari'a take kodatar da mutane su tashi su nema amshu fi mana manakibihi fi mana kiba wa kulu min rizqi ina fata mun gane wadannan abubuwa guda biyar su ne abdaruriyat ina fata mun gane duk wani abu da zai tabbatar da su to shari'a tana karfafa shi duk wani abu da zai cutar da su to shari'a tana so a tunkure ina fata mun gane sai maslaha ta gaba shine hajiyat idan aka ce hajiyat su ne abubuwan da mutane suna da bukatan su a rayuwansu amma kuma muhimmancin su ba su kai waɗannan guda biyar ba ina fatan gane mana idan aka rasa su rayuwa zai tafi amma kuma cikin wahala kamar me kamar halalta bashi ina fatan gane da misali shari'a ta haramta cin bashi kaga mutane za su wahala amma kuma kowa zai rayu ba laifi amma kuma za ka bukaci kudi wata rana ba za ka samu ba dama ka je ka karbi ranki ina fatan gane saboda haka irin waɗannan abubuwa ana kiran su hajiyat kaman halarta cinikayya ko ba kuma ne ya halarta a saye a saye a mutane su saye su sayarwa da sai an ce haram ne ko wata da ya amfani da abin da yake da shi to wannan za sha wahala maslaha ta karshe shine tahtiniyar Su ne waɗannan abubuwan da suke fitar da kyawun musulunci ina fatan gane waɗannan abubuwa hukunce hukunce ne waɗanda suke fitar da wato Ajo musulunci da kyawunta kamar me kamar alwala kamar sarki wankan janaba kamar sutunta al'aura ko ba kamar ne waɗannan abubuwa abubuwa waɗanda suke fitar da kyawun musulunci kamar sharhanta wato sallan idi ko ba kamar da mutane su masu samu ranar da suke murna cikin irin waɗannan abubuwa ana kiransu at-tahsiniyat saboda haka abdaruriyat sun fi muhimmanci akan alhajiyat alhajiyat sun fi muhimmanci akan at-tahsiniyat sanin waɗannan abubuwa wato sanin amfani da kuma inda aka kasa yana da matuƙar muhimmanci saboda me saboda baiti na gaba da zamu karanta yanzu nan malam me yace anan yace yace fa idza tazahama hama masalih yuqaddam kaddam min al masalih idan aka samu cin karo ko cinkoso tsakanin maslaha guda biyu ko uku ya za yi yace yuqaddam kaddam a'la min al masalih ana gabatar da maslahan da tafi girma ina fata mun gane ma'ana ka samu abu biyu wannan idan aka yi shi amfani ne ga mutum ko ga mutane wannan shi ma idan aka yi shi yana da amfani amma kuma suna cin karo da juna a lokaci daya ya za a yi da su shari'a ta ce a duba wanne ne ya fi muhimmanci wanne ne ya fi girma sai a tabbatar da shi sai a hakura da dayan ina fata mun gane saboda haka misali da za a samu maslaha wanda shari'a ta kasa shi karkashin abdaruriyat tana cin karo da wata maslaha wanda take karkashin at-tahdiniyat wanne za a gabatar ad-daruriyat ina fata mun gane misali a samu mace yanzu nan mace ba ta da lafiya tana bukata a yi mata aiki operation wannan aiki babu wanda zai yi ta namiji kuma ana bukata ta bude al'auranta ina fata mun gane ka gani kare rayuwanka eh, eh, ranta wannan hibzun nafs ne kowa ka wane yana karkashin me ad-daruriyat suturta al'aura kuma yana karkashin me at-tahsiniyat yanzu akwai maslaha ta suturta al'auranta sannan kuma akwai maslaha a kare ranta kare ta mutu ko ba ka bane yanzu ya zai sai mutum ya halarta ta je a yi mata wannan aiki duk da cewa namiji ne zai kalli al'auranta ta yi mata wannan aiki ina ba tamka ne saboda me wannan wannan wannan maslaha ta fi karfi wannan maslaha ina ba tamka ne haka nan kuma misali idan aka samu abin da yake wajibi yana cin karo da abin da yake nafila wanne za a gabatar za a gabatar da wajibi misali mutum ya shiga cikin masallaci yanzu nan sallah asubahi dan ka shiga cikin masallaci da asuba me yake bukata kai ana bukata kai rakatai fajr ko ba haka bane amma kuma ka shiga masallaci ka samu limami an riga da sallah Za ka ce bari kai sauri kai rakatai fajr ko kuma za ka shiga tare da limami za ka shiga sallah tare da limami ne, me rakatai alfajr duk da cewa tana da amfani tana da lada da yawa amma kuma na ce ko ba ka wani sannan ah, asubahi kuma wajibi ne saboda haka idan aka samu cin karo tsakanin nafila da farilla ana gabatar da ah, farilla ina fata mun gane wannan haka na kuma idan aka samu maslaha wanda amfaninta ta ta akan mutum daya da maslahan da amfaninta ta shafi mutane da yawa wanne za a gabatar na jama'a ina fata mun gane kwanakin ba wani ya taba mun tambaya a wurin karatu na tafsiri yace yana in azumi a kowane litini da alami ina fata mun gane sannan kuma an zo kungiyar izara ta sa program za a fita kauyuka dawa ranar litini idan yace zai fita wannan dawan zai sha wahala da azumi saboda haka wanne zai yi ya haƙura da fita zuwa ga dawa ya yi azumi ko kuma ya haƙura da azumi ya fita zuwa ga dawa. Mun fahimci tambayar? kaga anan me za mu ce masa za mu ce ya hakura da azumi ya fita zuwa dawa saboda me dawa amfanin ta bata ta akan shi ba kawai ta shafi mutane da yawa amma azumi shi kada kawai zai amfana da wannan azumi ko ba haka bane saboda haka idan aka samu cin karo tsakanin maslaha da ta shafi mutum shi kadai da maslaha da ta shafi jama'a sai a rinja da maslahan jama'a akan na mutum daya to a haka ina fata mun gane wannan kawai misalai nake bada akan wannan kaida da malaka ke cewa Ya ce fa ta tazahama adadin masali idan aka samu cin karo tsakanin adadi na wasu maslaha ya za yi Ya ce, yi kaddam al'ala min al za a gabatar da maslaha da ta fi girma ina fata bayani ta fi ko Na. sai sai ya mai me ce, wa ta didduhu tazahumul Ya ce, akasin wannan bayan da muka yanzu na, opposite din sa shine me tazahumul mafati idan aka samu cin karo tsakanin barna ya za yi mana mutum ya samu kanshi a cikin saka mai wuya ga wannan abu barna ne cuta ne wannan abun shi ma barna ne cuta ne kuma ba yanda za a yi ka nisanci dukkan su dole sai ka fara cikin daya ya za yi ce fartakib al min al sai ka aikata mafin karanci daga cikin barnan ina fata mun gane sai a duba wanne ne cutansa ya fi karanci sai a fada cikin wannan wanda kuma cutansa ya fi girma sai a yi kokari a nisance shi ina ba ta gane za mu samu misali wannan a cikin wato tarihi manzo Allah sallallahu alaihi misali kowa ya san hadisin wannan mutumin wannan balarabin kauye da ya shigo cikin masallaci ya je ya yi bisari a cikin masallaci kaga wannan abu barna ne ko ba ka bane cuta ne amma kuma da sahabai suka tashi za su je su hana shi manzala kuma sai hana su malam suka ce abinda manza da ya nan shine ya kalli barnan guda biyu ne sai ya rinjaye da daya akan daya ma'ana idan aka idan muka duba in yayi fisar a gefe daya cikin sauki za ya samu ruwa a kwara a wanke shi amma kuma idan sahabai suka tashi za su je su masa fada zai ya tsorata ya fara gudu a haka fisarin za ta wasu a cikin masallaci ko ba ka bane haka nan kuma idan ma aka zo aka hana shi yana cikin fitsari a ce ya yanke bawalinsa wannan ma zai cutar da lafiyarsa ko ba ka wannan to sai zama to barnan da ke cikin hana shi a lokacin ya fi yawa akan a bar shi ya yi fitsarin ina fata mun gane to shi yasa manzo Allah ya ce ya hana sahabai ya ce a bar shi ya yi fitsarin idan ya gama kawai sai a zuba ruwa a wanke sa saboda wannan ya fi karanci cuta ina fata mun gane haka na kuma wani misali da za mu iya samu a cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fathun makka bayan an ci galaba akan makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli Ka'aba sai yake da Aisha yace laula anna qaumaki hadithu ahad bil qubur la hadamtu al Ka'aba wa la banatuha ala qawaid Ibrahim yace da ba dan mutanen ki sun zamanto ba su jima da musulunta ba ba su jima da barin kafirci ba da na rushe Ka'aba sai in sake gini ta a bisa ga foundation na annabi Ibrahim saboda me Ka'aba a yanda take yanzu nan ba haka take ba lokacin da annabi Ibrahim ya gina ta ina fata mun gane idan kuka kalli Ka'aba waɗanda suka taba zuwa aikin haji ko kuma waɗanda suka kalla a cikin TV za a gan cewa bayan ginin Ka'aba a gefe akwai wani cycle haka da aka yi manne da Ka'aba kun taba lura da shi ha ko ba ku lura da shi ba bi mana wai ka da baro na Ka'aba baro gani ku kalla duk wani TV wani duk sanda ake nuna kaba za ku gan cewa abin da nake nuna kawai shine akwai ya kira Ismail yana bi idan ka kalli kaba idan ka kalli kaba ka kalla duk da ake nuna eh, masu aiki hajji wani haka za ka da gidin kaba haka ko ko kona haka ina fata mun a gefen shi akwai wani boundary da aka yi haka a haka shi bai sama ba gina shi ba ina fata mun gane za ga mutane suna tsallake su shiga su yi sallah a nan sun fuskanci ka'aba su yi sallah yana fata muka za ga mutane suna tawafi ana yin tawafi ne a zage shi gaba daya yana fata muka wannan wurin ya fi kira hijir ismail ina fata muka ne ma'ana sanda annabi ibrahim ne gina ka'aba ya gina ka'aba ne haka gaba daya amma kuma wurin shawa Yana fata muka akwai lokacin da suka so su maimaita su sake ginin ka'aba ina fata muka amma kuma suka sawa kansu sharafi cewa kudin da za a amfani da shi wajen gina kaba dole ya zama to kudi na halal duk wanda ya zama to dukiyarsa ba na halal bane to kare ya kawo saraka ina fatan gane sai aka dinga tara saraka ana tara ana tarawa sai har ya zo babu wanda yake da kudi halal kuma da zai bada duk abin da yake hannun mutane na haram ne ko da mai lokacin jahiliya ne akwai zalunci ina fatan gane ana cin kudin dula da zalunci saboda ka kasa hada kudi sai wanda zai shi su gina kaba gaba gida sai suka gina iya nan haka nan kuma sai suka sa mai alama kawai suka bar shi haka ina ba samu gane saboda haka nan wurin idan mutum ya yi sallah nan kamar ya yi sallah na cikin kawa saboda asali tana cikin kawa ina ba samu gane rashin kashe kuɗi ne ya sa shawa suka gina shi suka bar nan haka bayan ya fito ko yawa to bayan musulunci ta ci galaba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatu makka sai ya so ya rushe wannan ka'aba, ya gina ta ta cika ko ina ina fatan gane to amma kuma Qurayshawa duk da cewa suna kafirai suna girmama wannan gini sosai gini Ka'aba suna girmama ta sosai a nan suke ajiye gumakansu bal a cikin Ka'aba lokacin jahiliya akwai gumaka wajen dari uku da sittin a cikinta amma bayan fatu maka manzo wasallam ya bude Ka'aba ya rushe waɗannan gumakan gabaki da, ya sarkace Ka'aba saboda haka yake ce da Aisha da ba dan mutanen ki ba su jima ma'ana shawa, ba su jima da barin kafirci ba da na rushe kaba gaba ki da in sake ginin ina fatan gani to amma kuma idan yayi haka wannan abun zai taba su a zuciyarsu za su ji kaman an wulakanta wannan ginin ina fatan gani hakan kuma na iya jawowa su su su su su su bar musulunci gaba daya bayan su musulunta saboda haka kaga barin kaba a haka mafsada ne ba maslaha bane asali ya kamata a gina ta a bisa ga ka'idan annabi Ibrahim ina fata mun gane to amma kuma idan aka ce za a rushe ta a sake gina wani lokacin zai iya kai ga wata mafsara kuma wanda yake haka girma shine mutane su bar musulunci sai Allah ya kalli tsakanin mafsara guda biyu ya zabi mafi karancin cuta ina fata mun gane sai ya barta haka duk da cewa ba kan asalin gida na Ibrahim ba amma kuma ya barta haka har zuwa yau ga a haka ake zagaya ta ina fata mun gane abu da nake nufi shine duk sanda ya zama to muna bukatar mu mu zabi da tsakanin barna guda biyu to dole a dubi wanda ya fi karanci cuta ina fatan gane sai a a zabe shi wannan shine ma'anan wannan baitin wa zidduhu tazahumul mafasi Mana akasin bayani na farko shine idan aka samu cin karo tsakanin wato mafsada barna ko cuta fartakib al adna min al mafasi sai mutum ya aikata masin karanci na barnan ina fata mun gane daga nan sai malam yace yace walaysa yace wa min qawaid shar'ina at-taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir wannan baitin ta fita daga bayani akan matsala ta koma wani abu daban to amma har yanzu bayanan da malaman suke akan maslaha bata kare ba saboda haka za mu karasa bayani yanzu mu yi bayani akan idan aka samu cin karo tsakanin maslaha guda biyu wanda za a gabatar ko ba ka bane mun yi bayani akan idan aka samu cin karo tsakanin mafsada guda biyu da kuma wanda za a gabatar to idan aka samu cin karo tsakanin maslaha da mafsada ba maslaha da mafsada amfani da cuta a lokaci daya ina fata gane da wannan abun yana da amfani kuma akwai cuta a ciki to ya zamu yi za mu hakura da amfanin ne mu ce saboda yana da cuta ba za mu yi aikata ba ko kuma mu ce duk da cewa yana da cuta bari mu ci gaba mu aikata saboda akwai amfani a cikin ta ya za mu yi ina fata muka wani shine ta'arud al-masali wal mafasid an samu cin karo tsakanin maslaha da mafsada to anan malamai suka ce da farko za a duba wanne ne yafi girma a cikin su ina fata muka ne idan ya zama to cutan ne yafi yawa akan amfanin to sai a rinja da hukuncin cuta sai a hana idan ya zama to amfanin shi yafi yawa akan cutan to sai a a kau da kai daga cutan a ci gaba a yi duk da cewa akwai cutar saboda amfani saboda girman amfani da ke cikin ta ina wata mun gane wannan misali shan giya da caca me Allah yake game da cikin alqur'ani yace yas'alunaka anil khamri wal maisir yace ne yace kul fihi ma ismun kadirun wa manafi'u linnas mana a cikin shan giya akwai babban laifi amma kuma akwai amfani ko ba ka bane a cikin caca akwai laifi kuma akwai amfani qur'ani ya tabbatar da cewa akwai amfani a ciki ina fatan gane to amma kuma sai Allah ya ce wa ismuhuma akbar min naf'ihima sai dai kuma laifin da ke cikin ta cutar da ke cikin ta ya fi girma akan amfanin ta saboda haka shari'a ta rinja da hukuncin cutan sai aka haramta shi ina fatan mun gane wannan idan kuma ya zama to amfani shi ya bi yawa akan su zato sai a rinja da hukuncin amfani sai a halatta abu duk da cewa ko su zato misali jihadi kuma kuma ne shari'a ta halarta ta kuletar da jihadi duk da cewa akwai cuta a cikin jihadi wanda zai fita jihadi zai ya rasa ransa ko ba kuma ne wanda zai fita jihadi zai ya rasa dukiyansa zai iya jin rauni amma kuma idan aka dubi maslahan jihadi da kuka ga kalmar la ilaha illallah tabbatar da cewa ana bauta wa Allah shi kadai ba hada shirka da shi ba wannan ya fi girma akan waɗannan cutar da ke ciki shi yasa shari'a ta rinja da hukuncin a wajibcin jihadi ina fata mun gane wannan saboda haka idan aka samu cin karo tsakanin maslaha da mafsada ana duba wanne ne ya fi girma sai a rinja da hukuncinsa ina fata mun gane ko right sai yace wa min wa shar'ina a yana daga cikin kaidojin shari'ar mu shari'ar musulunci shine a taysir a kawo sauki fi kulli amrin zahu ta'sir a cikin duk wani lamari da akwai wahala a ciki ta'sir shine wahala ina fata mun gane ma'ana duk lokacin da akwai mutum zai sha wahala a wurin aikin da shari'a ta ɗaura masa to shari'a za ta kawo masa sauki a ciki wannan ka'ida a wurin malaman fiqh ana kiran shi menene al-mashaqqatu tajlibu sayyi mana wahala yana jawo sauki a shari'ar musulunci ina ba gane to amma kuma ba kowane irin wahala ba da ake nufi anan ana nufin wahalan da idan mutum ya ci gaba da wannan aikin zai cutu wahalan da mutum ba zai iya jure ba in ba haka ba kowane aikin shari'a akwai wahala ce idan aka ce mutum ya tashi da asuba je ya sallah akwai wahala ko ba haka ba ne? lokacin asuba ma mutum ya fi jin daɗin bacci a lokacin ko daga mutum ba zai ce akwai wahala ya tashi je sallah ko a ba shi sauki ba la ba irin wannan ba irin wannan wahala ke ba ina fata mun gane ana nufin wahalan da ya wuce iyaka ina fata mun gane wahalan da ya wuce iyaka saboda haka irin wannan wahala idan wahala zai samu mutum da cuta a aikin shari'a to sai a kawo masa sauki to amma kuma ba zai yi a sa wahala ba ko ba ka bane abinda kai za ka yi ba za ka sha wahala ba za ka iya jure walala ni idan na zo zan yi wannan abu wahala zai halaka da ni ko ba ka bane ba zai yi akiyarsa wani irin wahala ne zai zai cuta da mutum ko kuma wani level ne wahala zai kai har ya cuta da mutum ba zai yi akiyarsa wannan ba to shi yasa shari'a ta alakanta hukunci da sababin wahala ba ita kanta wahala ba kun ba wannan bayani ma'ana shari'a ta yin hukunci ne akan sababin wahala idan aka samu sababin da zai jawo wahala sai a kawo sai a kawo sauki ko da wahalan ta tabbata ko ba ta tabbata ba matuka an samu sababin wahalan sai shari'a ta bada sauki misali akwai asbab malaman shari'a suna cewa akwai wasu asbab wanda galibi idan aka same su za a sha wahala sai shari'a ta rataye hukunci akan waɗannan asbab ta rataye hukuncin sauki akan su ko da an samu wahalan ko ba samu wahala ba wato fahimtar waɗannan abubuwa yana da matuƙar muhimmanci saboda me za ka samu mutane suna rikitar da hukuncen hukuncen shari'a suna wahalar da junansu a inda babu wahala misali daga cikin sababi na wahala akwai tafiya ko ba ka ne, yin tafiya maza sallallahu na cewa a safaru kis'atun al-azab tafiya wani yanki ne na azaba galibi idan mutum yana cikin halin tafiya yakan shiga wahala ko ba ka bane a tafiyansa sai da ka duk sanda mutum ya zama to zai yi tafiya sai shari'a ta kawo masa rangume a kawo masa sauki a lamarinsa duk da cewa zai yi mutum ya yi tafiya ba tare da ya sa wahala ba kamar da yake a cikin wannan zamani yanzu nan za ka yi tafiya a cikin babban ji wanda ba za ka sha wani wahala ba kana cikin AC ko ba ka bane za ka yi tafiya a cikin jirgin sama wanda ba za ka sha wahala ba to amma kuma galibi tafiya yana jawo wahala sai aka rataya hukuncin sauki kan tafiya ba lalle ce wahala ba ina fatan gane to shi yasa idan ka ji mutane suna cewa ta yaya za ce wanda yake yin tafiya cikin jif shi ma an ba shi dama ya bar azumi za mu ce ba ruwanka da wannan wahalan an samu sababin wahala ina fata mun gane matuka an samu sababin wahala to hukunci za ta tabbata saboda haka idan mutum yana cikin tafiya ya halatta ya bar azumi ya halatta ya yi kasuru ya halatta ya yi jami'i ko ma ka bane Inda da cewa ba lalle bane ya sha wahala cikin wannan tafiyan amma kuma an samu sababin wahala ina fata mun gane wannan shine sababi na farko sababi na biyu da ke jawo wahala wanda shari'a ta rata hukunci a kansa shine me shine rashin lafiya rashin lafiya duk sanda mutum yana cikin rashin lafiya galibi ana shan wahala ko ba ka bane to shi yasa shari'a ta rata hukunci akan rashin lafiya saboda da zara mutum ba shi da lafiya rashin lafiyar da zai sa shi ba zai yi jure wahalan ibada ba to an kawo masa sauki dan mutum yana rashin lafiya an yadda ya bar azumi ko ba ka bane daga cikin sauri da ke jawo sauki a shari'a akwai menene akwai mantuwa mantuwa ba zai yi mutum a ɗaura masa nauyin bauta alhali kuma baya ya manta da wannan abu a ce za a kama shi da laifin rashin aiki alhali kuma kwakwalansa bai kawo wannan abun ba idan aka ce za a kama shi da laifin rashin aiki alhalin ya manta to za a wahalar da shi sai yasa duk sanda mutum ya manta kwata kwata bai yi tunani bai tuna abu ba to shari'a ba ta kama shi da rai sai sa manzo Allah sallallahu alaihi cewa duk sanda mutum ya manta kwata kwata bai yi sallah har lokacin sallah ma ya fita idan ya tuna kawai zai yi sallah ba za a ba shi laifi ba duk da cewa ya bar sallah har lokacin sallah ya fita ina maza mu gane to ga akwai mantuwa sannan kuma abu na gaba akwai kuskure babu wanda baya kuskura cikin mu ko ba ka bane to ga duk sanda mutum ya aikata abu na kuskure shari'a tana masa sauki a yafe masa matuka wannan kuskure ba ta shafi hakkin wani ba idan ya shafi hakkin wani to wannan yana da hakkinsa amma dai hakkin Allah Allah ya yafe ina fata mun gane sa'annan kuma saboda haka mu ambaci tafiya rashin lafiya mantuwa kuskure sannan kuma akwai al'ikira, wato a tilasta mutum ya yi abin da baya so ina fata mun gane duk sanda aka tilasta mutum ya yi abin da baya so mutum ya rike bindiga ita in baka aikata abu kaza zan kashe ka to anan in ka aikata shari'a ba ta kama ka da laifi ina mata an gane sai wannan shine alkira ikra sa'annan kuma daga cikin abubuwan da ke jawo sauki a shari'a akwai wato jahilci idan mutum ya jahilci hukunci abun shari'a tana masa afwa ina fata an gane Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu azabta da mutane sai mun tura musu da manzanni saboda haka idan mutane suna cikin jahilci ba za a kama su da laifi ba waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke jawo sauki a shari'a sa'annan saukin da shari'a take yi iri iri ne sauki na zuwa fuskoki daban-daban wani lokaci ana ma mutum sauki ta hanyar a sauke aiki gaba gida aikin da ya kamata ka aikata shari'a ta ce ta sauke kasa yi wannan sauki ne misalin mata idan suna cikin haila an yaji masu sallah gaba gida ba su rama sallah kaga aikin da aka bukaci su yi saboda halin da suke ciki an yaji aikin gaba gida sauki na iya zuwa ta hanyar a rage maka aiki misalin kasuru ko ba ka bane kamata ka yi sallah raka hudu an rage maka ka yi raka biyu wannan ragi ne wannan shi ma sauki ne sauki na iya zuwa ta hanyar wato a canza maka aiki a maimako ka yi wannan a canza maka a ce wani daban saboda halin da kake ciki misali zai misali sa ha ka ce a ai ba canza ba duk da haka kayi sanda yawa wanda ba za a yi azumi ba misali a ce ya ciyar ina fata gane ko kuma tayammam ya kamata ka yi alola amma kuma baka da lafiya in kai in ka taba ruwa ruwa zai shiga da kai an ji kai tayammum kaga an canza maka aiki ina fata maka wannan shi ma sauki ne na shari'a sauki na iya zuwa ta hanyar a canza maka yanayin aiki za ka yi aikin amma kuma an canza maka yanayinsa misali wanda ba shi da lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba an ce yi a zaune kaga ba sauki masa sallan ba yayi amma kuma an canza yanayinsa an ce yayi a zaune in ba zai ba zai yi a zaune ba an ce yayi a kwance ko ba ka bane an canza masa yanayi sauki na iya zuwa ta hanyar a baka dama ka gabatar da aiki kafin lokacin ta shine hada sallah ina wata gane saboda tafiya tun daga lokacin azar a ce ka gabatar da lokacin ka gabatar da sallar lahasar sai ka sai ka yi kaga ka gabatar da aiki kafin lokacin ta wannan shi ma sauki ne sauki na iya zuwa ta hanyar a baka dama ka jinkirta aiki daga lokacin sa ko ba ka bane za ka iya barin sannan azar ka zo ka yi lokacin lahasar idan kana cikin matafiya ko kuma lokacin Ramadan baka da lafiya ka jinkirta azumin zuwa ga wani lokaci ka zo ka aikata duk waɗannan nauyuka ne na sauki a shari'a ina fatan gane almuhim wa min qawaid shar'ina at-taysir yana daga cikin ka'idan shari'a mu akwai sauki ina fatan gane fi kulli amrin nabahu ta'sir a cikin wani duk wani lamarin da akwai wahala a ciki kai sai ce me yace saboda kana ce wannan ka'ida wurin malamai ana kiran shi ne al-mashakkatu tajlibu taysir sai ya ce walaisa wajibin bilaktidari wala muharram ma iftirari ya ce babu wajibi a shari'a tare da rashin iko wannan shi ma daga cikin nau'i na sauki na shari'a duk sanda shari'a za ta daura maka aiki dole zama to kana da iko yi idan ka zama to baka da iko yi to babu wajibi a kanka shine la yukallifu nafsan illa wusa ina fata mun gane yace wala muharram Ma tsirari haka na kuma babu harami babu haramun matuka mutum na cikin halin lalura ina fata mun gane ne misali sa na mushe yawa kagan cin mushe haramu ne a shari'a ina fata mun amma kuma saboda kana cikin halin lalura an halalta maka kaci shine wala muharram ma iftirar babu haramu akan mutum matuka yana cikin halin lalura wannan shi ma na da nau'i ne na sauki a shari'a sai ya ce ita wa kullu mahdurin ma'a darura bi qadri ma tahtajuhu ad-darura duk wani abun da aka haramta maka mahdur shine haram ita wa kullu mahdur duk wani abun da aka haramta maka aka zo kuma aka baka dama ka aikata ma'a darura saboda lalura da kake ciki yace bi qadri ma tahtajuhu ad-darura an baka dama ne gwargwadon lalura da kake ciki ka ji wannan bayani misali mun ce ya halatta ka ci mushe ko ba ka bane mutum ya samu kanta cikin daji ba abinci ba abin da zai yi ba yanda zai yi gashi kuma yunwa ya kusa ya kashe shi ya zo ya samu mushe a kasa ko ba ka bane ya halatta ya ci to amma kuma bi kadri ma ta tajuhu abbarura gwargwadon abin da kake bukata ka shiga da rayuwa shine zaka ci ba wai ka ci har ka bibi wani abu na guzi ka ci gaba ba ina da ka ka ji bayan na idan ka gama ci har iya koshinka to shi kenan daga lokacin da ka koshi to ya zama haramu ka kara ko da loma da ne ina fata mun gane a shari'a tana halarta ma mutum haramu ne gwargwadon abin yake bukata na lallura ina fata mun gane saboda haka mutum ba zai zo ya ce akwai lallura saboda haka shi kenan ka ya yi ta aikata haramu mutane da yawa suna wannan kuskure mutum sai ya kafa hujja da lallura ya aikata haramu amma kuma ko da wannan lallura ta gushe sai ya ci gaba da yi ina fata mun gane wannan kuskure na shari'a musulunci ina fata mun gane to shi yasa mana suna cewa ad-darurat tubihu al-mahdhurat lallura tana tana halalta abin da yake haram amma kuma ad-darura tuqaddar bi qadariha laluran ana kaddarta ne ana ana ana kaddara ta ne gurgurdanka mana ba za ka wuce iyaka wajen amfani da lallura ba shi yasa cikin alƙawarin ne Allah ya ce ita innama innama harrama alaikum almaita waddama wa lahma alkhinzir wa ma uhilla bihi li ghairi Allah sai ce ne yace fa man turra yace ne fa man turra ghaira bagin wala adi wala isma alayhi a gani ita fa man turra duk wanda ya shiga cikin halin lalura wadannan abubuwa da aka lissafa ya halatta gare shi cin moshe gini da sauransu amma kuma fa yace gaira bagin wala ali kada ya zamanto wanda ya ketara iyaka ko kuma wanda ya zamanto yana zalunci ina fata gane saboda haka kada ka wuce iyaka a lallura kada kuma ka yi zalunci a ciki to idan ka samu kanka wannan hali yake fala ikma alai ya halatta gare ka kai amfani da lallura ka halatta abinda aka haramta a kanka da zara lallura ta gushe to dole ne ka yanke saboda hukunci za ta dawo a bisa ga yadda take a baya ina fata mun fahimci wannan na wannan shine ad-darura tuqaddar bi qadariya sai mala yace wa tarju al-ahkam lil yaqin la yajilu shak lil yaqin wannan kaida tana bukatar dogon bayani saboda haka zan tsaya nan ina fata mun gane wannan kaida wurin malama ana kiran shi wato al-yaqinu la yajilu bi shak ba a gufar da yaqini saboda shakka za mu yi bayani akan hukunce-hukunce da suka shafi yin aiki da yakini da shakka a shari'ar musulunci a karatu na gaba ina fata muka saboda bayani yana da yawa ba zai yi mu gama cin magana ba abinda muka fara daidai Allah ba mu ladansa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana fahimta subhanaka allahumma bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da ku tambaya da biyo